Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu raran ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da Baba Yakubu Makeri da masu sauran abokan aiki muke sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a ji cewa tawagar masu sa ido a zaɓe ta ƙungiyar tarayyar Turai ta fito da rahoto kan kammala zaben da aka yi a Najeriya tana mai cewa an sami illar 'yan banga a Bauchi Benue da kuma Kano. kan hawa kuma za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku tambayan mu ta yau ita ce ya za a fitar da matasa daga rikicin siyasa kamar yadda muka gani a zaben da ya gabata lambar da za ku kira ita ce biyu biyar biyar kada a manta sai an sa alamar tarawa plus da ɗaya sannan a jero lambobin sai kuma wa labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ceceki kafafen yada labaran Amurka a yau talata yana mai cewa duniya baki ɗaya kowa na Allah wadai da labarin da suka yi yadawa akan abin da suka kira haɗin baki tsakanin sa da ƙasar Rasha. A wani saƙon Twitter da Trump ya aike Trump ya ce kafafen yada labaran na Amurka sun shiga tsaka mai wuya kuma kowa na kallon su marasa gaskiya. ya ce kusan shekaru biyu suna kokarin cusa mutane labarin karya na haɗin baki tsakaninsa da ƙasar rasha alhali kuwa suna sanin cewa babu wani gaskiya a cikin wannan magana ya ce lallai makiyan mutane ne kuma karnukan farautan 'yan adawa trump ya sake rubuta wani sakon twitter da wani mai goyon bayansa ya aiki cewa binciken watanni 22 da aka da robert mueller ya kwashe yana gudanarwa bai kamata ba a ce an fara wannan binciken ba a takaitaccen bayani da attorney general william barr ya fitar a ranar lahadi akan rahoton mula ya ce trump da kwamitin yakin neman zaben sa ba su aikata laifin haɗin baki da rasha ba domin rasha ta taimaka masa haka zalika rahoton kuma bai nuna ko shugaban nan amurka ya yi wani ya yi wani katsalanda a harkar bincike da aka gudanar ba jiragen yakin kasar isra'ila sun kai farmaki ta sama a zirin gaza da safiyar yau talata yayin da ma'aikatan sojin isra'ila ta ce ana ci gaba da barin wuta da rokoki a yankin falasdinu wani harin roka daga gaza shine janyo tashin hankali wanda aka fara a jiya litinin lamarin da ya jikata mutane guda bakwai a cikin wata gida a yankin tel aviv har ya kawo ga yau rana ta biyu a cewa sanarwar wani jami'in falasdino da ya baiwa rukunin masu shiga tsakani na ƙasar misra harin farmaki ta sama da isra'ila ta kai da yammacin jiya litinin ya shafi mutane da dama kuma ya auna fadin zilin gaza ne ciki har da ofishin shugaban kungiyar 'yan bindigan hamas nan da nan dai babu wani labari da aka samu na wanda ya mutu a cikin wannan harin firaministan isra'ila benjamin netanyahu yana ziyara ne a nan washington yayin da kungiyar hamas ta kai harin ya faɗa a yayin da yake ganawa da shugaban amurka donald trump ya ce isra'ila ba za ta lamunta da wannan ba haka zalika shi ma bai yadda da wannan cin huska ba waɗannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc daraktan shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya david basley ya je kasar mozambique domin janyo hankalin kasashen duniya akan bannin da mahaukacin guguwar nan ta yi a mozambique da zimbabwe da malawi da wasu ma yankuna na kudancin afirka ziyarar ta tana zuwa ne wuni guda bayan da shugaban na sashen samar da kayan taimako na majalisar ɗinkin duniya yake cewa majalisar tana kokarin tattara kudade wanda suka kai dala miliyan 282 domin taimakawa mutane da mahaukacin guguwar idai ta shafa iskar da iska da ruwan sama da guguwar ta tayar ya hallaka akalla mutane 750 a mozambique da makota zimbabwe da kuma malawi kane ya lalata dubun dubata gidaje lamarin da ya sa mutane da dama suka rasa su majalisar ɗinkin duniya ƙarƙashin babban sakatare mai kula da kayan bukata da agajin gaggawa mark lowcock ya kira da ya kira cewa taimako da za a yi wa malawi da zimbabwe da nan tafe ba daɗewa ba kotun kolin ƙasar pakistan a yau talata ta yarda da a saki tsohon firaministan kasar nawaz sharif wanda aka ɗaure shi a gidan kurkuku kuma yake fama da rashin lafiya har tsawon makonni shida domin ya yi jinyar lafiyarsa sharif yana zaman gidan yari ne tsawon shekaru bakwai da wata da wata kotun yaƙi da cin hanci da rashawa ta yanke masa a bara saboda yaƙi faɗan inda yake samun kudaden shige wanda iya tara har ya kafa wata ma'aikatar sarrafa karfe a saudi arabia lauyan tsohon firaministan shine ya roƙi wannan damar domin sharif yana buƙatar kulawan gaggawa yana mai cewa lafiyarsa na ƙara taɓarɓarewa sun ce an yi wa tsohon shugaban pakistan ɗin mai shekaru 69 tiyata na zuciya sau biyu haka kuma yana buƙatar ya sake tuntubar wannan likitan da ya masa aiki amma dai a yau talata kotun ta haramta wa tsohon shugaban kasar da aka taba zabansa sau uku kadai bar kasan ta pakistan kuma ta umarce shi da ya je asibiti da ke cikin kasar kwamitin alkalai uku masu shari'a ya yanke hukunci cewa sharif ya kai kansa ga hukumomin gidan yarin da zarar makonni shida da aka bashi ya duba lafiyar shi sun cika. Baba ya kuma ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, tawagan masu sa ido a zaɓe na ƙungiyar tarayyar Turai sun fito da rahoto kan kammala zaben da aka yi a Najeriya suna mai cewa an sami illar 'yan banga a Bauchi, Benue da kuma jihar Kano, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Nasiru Adamu Hikaya. da Tawagar duba zaɓe ta ƙungiyar tarayyar Turai ta fito da rahoto kan kammala zaɓe da aka gudanar tana mai cewa an samu illar 'yan banga a Bauchi, binoye da Kano. Ƙungiyar ta bayyana haka ne a sanarwa daga jami'ar ta labaru Sarah Fragley. Tana mai cewa 'yan bangar sun hargitsa zaben ta hanyar firgita masu kada ƙuri'a da ma cin zarafinsu. All our observer abide by code of conduct which insists we maintain strict neutrality in the course of our work we do not interfere with the election process. Tun farkon aikin tawagar, shugabar tawagar Maria Arena ta yi kan da garkin cewa za su tabbatar da gaskiya ba tare da nuna bangare a zaben ba. Hakanan ba su da ra'ayi kan jam'iyya ko wanda zai lashe zabe. Sai dai tabbatar da cewa an yi adalci da gujewa wannan yanayi na banga. Da hakan kan haddasa har da kashe mutane baya ga tafka magudi. hatta masu duba zaben na cikin gida sun nuna matukar damuwa ga yadda aka samu illar 'yan bangar da 'yan siyasa suka yi amfani da su don lashe zaɓe ta hanyar ko a mutu ko a yi rai. Awal Musa rafsan jani yana cikin waɗanda suka duba zaben daga cibiyar demokuraɗiyya. Sojoji sun ce za su fito za su ci kanin mutane to wannan ya tsorata mutane sa'annan 'yan siyasa ba su yi kamfen na gaskiya da kawo maganganun da za a iya kawo gyara a cikin harkar gwamnati ba yawancinsu kamfen ɗin da suka yi kamfen ne na zage-zage da nuna hamayya saboda haka da dama mutane ba su sha'awar irin waɗannan kamfen da aka yi ba babban abin da ya ba mu takaici shine yadda ake ci gaba da kawo ta'addanci da ringimu a cikin harkar zaɓe mutane da dama an musu rauni an karkashe su waɗanda suke sa su yi din ba wanda ya kama su ba wanda ya musu magana ba wanda ya nuna bara'a a kai baya ga zaben da aka kammala a wasu jihohin ma da zaben ya gudana falan ɗaya an samu korafin irin wannan kalubalen kamar a jihar taraba sunana emmanuel george domin tsabar rashin gaskiya da aka yi gari wadda ni na san garin an yi tashin hankali sun gudu gaba daya sun yi hijira wadda suke zanne a wurin ba su kai mutum talatin ba an kawo cewa sun samu kuriya kusan 600 abin mamaki yanzu dai za a jira ga yadda lamarin bangar da ke dalilan tun farko na soke zaben da aka kammala a yanzu zai yi tasiri wajen shari'a kotuna tun da hukuma ta ayyana waɗanda suka lashe ko kuwa a'a Kazalika, shin ya jami'an tsaro za su yi ne za su damko waɗanda ake zargi da aikata bangaren don hukunta su? Nasura da hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasir Adam hikaya in an jima kaɗan za buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ta yau ita ce ya za a fitar da matasa daga rikicin siyasa kamar yadda muka gani a zaben da ya gabata? kada a manta lambar mu ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar a sa alamar tarawa da ɗaya sannan a jero lambobin yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun sami kiran mu na farko daga Bauchi. Wani ne aka layi daga Bauchi? Kana tare da Hassan Muhammad daga Bauchi. To Malam Hassan ya za a fitar da matasa daga rikicin siyasa kamar yadda magani ya fara a wannan zaben da ya gabata. Eh gaskiya ni yana ganin shawari na kawai hukuma da manya su sa baki a cikin wannan al'amari. to ba ka gani kafin zaben hukumar ta sa baki manyan sun kira shugabannin addini da gargajiya gaskiya bai amfani sosai sosai ba hmm. to malam hassan gaskiya hukuma ta dauka hmm. hukunci sosai duk wanda aka same shi da wannan laifin a hukunta shi daidai gwargwado to malam hassan mun gode da wannan ra'ayi naka bar mu je jihar Niger wani ne akan layi daga Niger Assalamu alaikum kana magana da Safiyanu mai kwarya guda shirin lokacin gama Niger State to malam safiyanu ta wace hanya kake ganin za a iya fitar da matasa daga wannan karni na amfani da su a harkar siyasa to na farko dai abin da ya kamata a yi wa matasa shine a ba aikin yi hmm. kaga rashin aikin yakan kawo irin wannan abin da zama ba aikin yi da zama ba abin da za ka yi esensin na rayuwarka hmm. to dole ne ka je ka kansa a ta'addanci a baka dan abin da bai ta karya ba To malasa. Kuma shugabannin nan su dinga sa tsoron Allah a rayuwarsu ƴaƴan nan kuna da su kuma kana kama yana da shi a dinga tausayawa mai karamin karfi. Hmm. Wannan shi ne zai kawo gaskiya siyasa a gurin matashi a Najeriya Allah ya taimake mu. To amin malam na mun gode da wannan kira da wannan ra'ayi da ka mu. Bar mu koma Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi? Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To malam Ayuba me zaka ce kan wannan maudu'i da muke magana akan? to ra'ayina dai yana da kyau su matasan a samar musu da abin yi su dogara da kansu su daina bangan siyasa hmm. sannan kuma ya kamata su kansu matasan su gane duk wani dan siyasan da ya ce su zai su yi bangan siyasa sai su ce ba za su yi bai turo ɗansa ya yi domin idan suka gaya masa haka to kaga lallai ba zai turo dan ba su kuma ba za su yi ba kuma lallai za a samu ci gaba na gode mai magana ayuba garba imam kafin ma daki a jihar bauchi to malam ayuba mun gode kwarai da gaske to har yanzu dai muna baucin wane ne akan layi eh, oh, ba ma jin sunan kaɗan daga murya ka sake faɗa sunan ka da Allah. To me zaka ce kan wani maudu'i da muke magana a yau? Hello? muna jin ka to kuna tare da muhammad to malam muhammad me zaka ce game da wannan maudu da muke magana aka ta waje hanya za a fitar da matasa daga rikicin siyasa to a zahirin gaskiya matasa dai to da alama um, wayar muhammad daga bauchi ta goce to da alama yanzu mun sami kira daga difa wato jamhuriyar nijar wani ne akan layi wane ne akan layi daga difa to da alama na difa layinsa ya goce to ga ga kira mun samu daga jihar taraba wane ne akan layi daga taraba ahmad musa ne daga maraban gasu to ahmad musa ta wace hanya kake gaza iya fitar da matasa daga rikicin siyasa eh, ya zama dole 'yan siyasa sun za su kai hankali nesa abu domin Allah su fi da son zuciya a cikin zuciyarsu ya zama da duk ɗan siyasa da yanzu zai iya dodi Allah domin ci gaban yankinsa ba wai wai ci gaban kansa da iyalansa ba wannan shi ne na da fatan za ku tashi lafiya. To Malam Ahmad mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka to bari mu je Kebbi wani ne akan layi da Kebbi? da Aminu daga Argungu, Malam Aminu ba ka sa takalmi daga Argungu. To Malam Aminu ba ka sa takalmi to ta yawa ta hanya kake ganin za mu fitar da za a fitar da matasa daga rikicin siyasa a Najeriya. A Najeriya mahita guda ita ce da su su 'yan siyasa. Hmm. Su kawo ɗayansu gaba sannan ɗayan talaka su shiga gaba. to ai wannan mun san cewar ba sa kawo ƴaƴansu wasu lokuta za ga cewar kawai ƴaƴan talaka ne ake samu ko kuma ai in sun ka turo su daga baya sai su janye ɗiyansu su tafi ɗiyan talaka ba su san abin da ake ciki ba hmm. eh. to mala aminu mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je kaduna wani ne akan layi da kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amin wa alaikum assalam sarfilu hashim gumal barka da yamma yawa baka dai sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa ka ji dai tun kafin zaben nan ake ta faɗi a ko a kiran wayoyin nan mun ta kiran yadda za a kawar da amfani da matasa wajen harkar siyasa amma duk da haka dai ya faru to ya za a yi kenan yanzu ai abubuwan da zaka kalla da kyau wasu matasan ba wai rashin aikin yi bane hmm. akwai rashin akwai son zuciya dan ba ma san zuciya ba ta yaya za a yi mutumin da zai je hatta 'ya'yansu su 'yan siyasan nan ba sa karatu a Najeriya jikokinsu ba sa karatu a Najeriya idan fitina ta tashi za su ɗauki kayan su ɗaular da kansu shi dubai ko su tafi america ko kuma su tafi abuja ya su makale wanda sai ka yi shekara ɗaya ba magan su ba ka yi tunanin kana bangar siyasa a kansu to ya kamata matasa da kullun da kiran da muke yi duka mm. ta da su in mutum ya ɗauki naira sanda ya baka ce zai kashe wancan ko kai bangar siyasa je ɗauko ɗanka ka je ka haɗa mu da shi mu je mu bangar siyasa to za a samu sauƙin wannan amma matasa kawai kuna ɓata kanku lokaci ku kama sana'a mana ma ba ku samu aikin yi ba ku kama ɗan sana'a da za ku riƙe kanku ya fi muku mutunci Allah shirya da mu Allah sa mu gane Alhaji Musa Garuwa ta ji lafiya to Alhaji Musa mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi kuma da wannan shawara da ka ba matasa to bari mu je jigawa ne akan layi daga jigawa Abdulkadir Tsayebu to me zaka ce game da wannan maudu'i da muke magana aka eh, ni shawarar da zan bayar ita ce a ra'ayina hmm. cin hanci shi yake kawa matasa cikin wani Mm, kamar yaya kenan saboda ana musu alkawarurruka na wasu abubuwa mm. domin ko za a ba su aiki ne idan an ci zaɓe mm. To Allah kyauta. Mala Abdulkadir mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Niger. Wane ne akan layi ka Niger? Wane ne akan layi daga Niger? inda za a kawo karshen wannan al'amari na bangar siyasa to ba mu ji kafin ka ci gaba kaman ka dan da mu ne ya sunan malaman kuma Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba to malam Ibrahim muna sauraron ka ta wace hanya za a kawo masha Allah hmm. na'am gaskiya a na hanyar da za a bi a hmm. kawo wannan karshen al'amarin na bangar siyasa game da ainihin matasanmu na Najeriya hmm. abu ɗaya ne kaman kamar ainihin shi shugaban kasa da Allah ba shi wannan mukami ya kasance an sa wata doka hmm. wadda za ta hana amfani da kuɗi a ɓangaren kamfe to ita kadai ce za ta ita kadai wannan hanya ita kadai ce wadda za ta magance ainihin to ba gani akwai tsarin kuɗi da ake akwai tsarin kamfen da hukumar INEC take warewa akwai dokoki da zaka bi wajen yin kamfen din to kana ganin su 'yan siyasa ba su amfani da wannan tsarin ne da aka fitar gaskiya ba su amfani da wannan inda suna amfani da shi akwai eh, kasance akwai doka wadda ta kayyade yanin mm. iya adadin kuɗin za a ba matasa wanda za a ba su to da za a samu saukin wannan amma kuɗi na yawo ya kasance matashi zai waye gari bai da ko da aljihun shi an ɗauki makudan kuɗi an bashi don ne a tabbuje buje-buje ana kashe-kashe a wannan haka. To Ala Ibrahim mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka har yanzu dai muna Niger wani ne akan layi daga Niger. To assalamu alaikum ni ne sunana Dallami Joja Kadara jihar Neja Najeriya. To Dallami me zaka ce kan wani maudu'i? <laughs> A halin gaskiya matasa hmm. Najeriya a harkan siyasa hmm. gaskiya suna da matsala. Menene matsalar su? Matasa yanda aka yi zabe shekara hudu ba za a sake neman su ba. Sun zama yan banga, sun zama masu shaye-shaye. Ba su amfani da wannan dama ba wani matasan da za a ɗauka aiki. Ina ranar wannan abin wurin matasa. kudin da ake ba su dubu dubu hamsin dubu talatin wallahi bai masa komi sake shaye-shaye ya kamata su dawo rakiyan wannan hanyar da suke bi su dawo hanya a je da su a dauke su aiki duk wanda ya ce suna yana so yi siyasa tare da su ya ba su ayyukan yi shine mafitan su to mala dalami mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je kaduna wani na kan layi da kaduna assalamu alaikum malam Shafi. yawa amin wa alaikum salam wa ke magana sunana yakubu to malam yakubu muna sauraron ka yau amin wa alaikum salam eh, ta ya za a fitar da matasa to malam yakubu ta ya za a fitar da matasa daga rikicin siyasa kamar yadda muka gani ya fara a wannan zaben da ya gabata tsakani da Allah ne ana son wannan rikicin eh, wannan rikicin matasa eh, batun matasan nan hmm. sai an koma zabe na gaskiya da adalci hmm. saboda idan ka lura su kansu jami'an tsaron suna da ra'ayi suna da nasu interest din sannan kuma shugabannin da suke kan kujera ba ta son sauka abin ya zama duk da asiya. haka ne. Eh, amma idan an koma za a zaɓi da kari da Allah inda tura suke to za samu wannan bangan siyasa ma ba shi da aka shi gaba daya. To Malam Yakubu mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da daga to mun to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da daga waya kuma ka karshen daga wayoyi a yau sai a biyo mu gobe in Allah ya da za mu hake buɗe dama rayukan ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya sashen Hausa a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe biyar saura minti shida na yamma. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda a ranar Asabar ta gabata aka gudanar da wasa tsakanin Mena National ta kasar jamhuriyar Nijar da farawan da Egypt ɗan kasar Misira. Wasan yawa kana a babban ilin wasanni na jamhuriyar Nijar Stade General sai kunce na babban birnin Yamai. An tashi wasan ɗaya da ɗaya tsakanin Misira da Nijar sai dai Nijar ɗin ana iya cewa ta makara domin farfaɗuwarta a cikin cikin waɗannan wasannin sun zo a makare tunda a rukuninta na ji na neman shiga wasannin ƙwallon ƙafa na yar afirka wanda zai wakana a wannan shekara ta da goma sha tara ƙasar egypt ko misira ƙasar tunisia ne ke kan gaba a wannan rukuni da maki goma sha biyar sai ƙasar misira ɗin wadda tuni ta karɓi tikitinta a matsayinta na mai shirya wasar da maki goma sha uku jamhuriyar nijar tana matsayin ta uku da maki biyar sai eswatini a matsayin ta hudu da maki daya duk dai a jamhuriyar Nijar kusancewa a ci gaba da fafata a wasannin kwallon kafa na Super League ta jamhuriyar Nijar a ranakun goma 19 da 20 ga wannan wata da muke ciki a gwabza tsakanin US Gendarmerie National da Akokana Football Club ta Arlit inda aka yi banza da banza a Esafana ta Yima Urana ta garin Arlet ɗaya da nema. AS Police ta Umbrinya Mai da AS Ninjilek na Umbrinya Mai banza da banza suka suka tashi yayin da Sale Sporting Club ta birnin mai tawa GS tawa biyu da ɗaya. Waɗannan wasannin suna ba da sakamako yanzu haka a Super League ta jamhuriyar Nijar A esoni dab ce ke kan gaba da maki 23 sai s Police tana matsayin ta biyu da maki 20 AS Fan ita ma ta biyu ce da maki 20 S Garda National tana da maki 20 a matsayin ta uku sai Racing ta babban birnin mai a matsayin ta biyar da maki goma sha hudu sai usjn us gendarmerie national da maki goma sha uku da salis sporting club ta birnya mai da maki goma sha biyu sai as nijelek da maki goma sha ɗaya a kokana football club ta arlit tana da maki goma sha ɗaya gwarzo football club ta maradi maki goma sha ɗaya as duwan tana da maki goma irana football club maki tara sai gs tawa maki takwas ut hospital espoir ta zandar da maki bakwai duk dai a jamhuriyar nijar yanzu haka ana ci gaba da wasannin 'yan makaranta da ake ce ma championnat national scolaire a birnin tawa matasa na kwaleji da sakandare na dukkan fadin kasar maza da mata ne suka haɗe a birnin na tawa inda suka gudanar da wasanni kamar da aka saba a kowace shekara na matasan 'yan makarantar boko haruna mamman bako na birnin kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To madalla gaida Haruna da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya cancaki kafafen yada labaran Amurka a yau talata yana mai cewa duniya baki daya kowa na allah wadai da labarin da suke yadawa akan abin da suka kira haɗin baki tsakanin sa da ƙasar rasha jiragen yakin isra'ila sun kai farmaki ta sama a zirin gaza da safiyar yau talata yayin da ma'aikatar sojin isra'ila ta ce ana ci gaba da barin wuta da rokoki a yankin falasdinu wani harin roka daga gaza ne ya janyo tashin hankalin na jiya litinin lamarin da ya jikata mutane guda bakwai a cikin wata gida a yankin tel aviv har ya kawo ga rana ta biyu yau kenan a cewa sanarwar da wani jami'in falasdinin ya baiwa ya fada wa rukunin masu shiga tsakani na kasar misra daraktan shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya da ake kiran shi david wesley ya ce ya je ƙasar mozambique domin janyo hankalin ƙasashen duniya a kan ɓannar da makwacin guguwar nan ta yi a mozambique din da zimbabwe da malawi da wasu yankunan wato kudancin afirka ziyarar tashi na zuwa ne wuni guda bayan da shugaban sashen samar da kayan taimakon ya ce majalisar ɗinkin duniya tana ƙoƙari ta tattara kuɗaɗe da suka kai dala miliyan 282 domin taimakawa mutanen yankin To ma da ladar takaitattun labarin maka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yako Makeri wanda ya tana gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nicholas Loves. ni sarfil hashin gumel nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum